Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Ah. ah. Manya Manya manya gari. Hajiya, hajiya. Hmm? Ana tafe? To, ina yini? Lafiya kalau. Ina gajiya. Babu gajiya. Yawwa. Caretaker, caretaker. Eh, hajiya, hajiya. Ai ni da na ganka sara maka nake. Caretaker, caretaker. Kirarin naka kenan. To, hajiya. <laughs> abin da a jikin kuke dan samu haka ike wallahi to na zauna ku haje anya ta samu ne a ba komai ba dan me ake ciki ka san ni yar oya oya ce ai yanda muka saba ne haje mm. yawa yau ma Allah ya kawo su baki to amma suna nan suna dan cin abinci tukunna baki eh masu neman daki ne yan haya ayo yan neman dakin haya yawa ayo ni kuma Allah na tuba ai babu matsala daki kaga nan ma fa ban gama gyara shi ba dakin ne kawai siminti yake bukata mm, ai yana da girma shi ma daga can ma wancan ma ɗakin ne can ma na ƙarshe shi ma babu me babu kowa a ciki yauwa ai ni ina nan ina jiran a kawo mun yan haya a da kuɗi a wajen su in dai da kuɗi in dai da kuɗi to ni dan haya zai samu ɗaki a gidan ba damuwa duk da kuɗi da kuɗi sai dai kawai hajiya dai abin da aka dan saba yi to na me wannan kar a yi ta a wani muna so a yi ta a warware ne hajiya iko sai Allah ni ban ga kuɗi fa a fare min wani adugun a'a ni na san da akwai kuɗi insha Allah kuɗi dai na dai ƙara ka sani ba kamar da ba da yana gidan kasa lokacin ban masa siminti ba na ƙara kuɗi yanzu 25 ɗaki ɗaya dubu 25 gaskiya hajjia zan kawo su yawwa amma ni dai za ku da ni gaskiya a ba matsala an fidda ka amma duk abin da na baka kare na to in dai an bayar da dan tsoka hajjia ya mutun zai rena a'a da tsoka wani ma fa bai samu aikin nan da kake ba irin sana'an nan da kake yi ta karuwa ce wani ma fa ma yake yake zama dillalin bai samu ba kuma Allah ya baka kuma har za ka samu wani abu a ciki a ba daina raina walla mara da kadan fa barawo a daina raina abin da aka ba mutum to ni dai zan kawo su ni dai zan kawo sajiya mu gaskiya za dan duba hajiya gaskiya zan baka amma kar ka raina abin da ba kuma baka yanke me zan bada ba ba za a yanke ba ni dai ni dai zan kawo su dai gaskiya shi ne ai na ce zan bada gaskiya na dan na dan ƙara wayewa ne aje gaskiya ne ayo kuma ne dan to shikenan dai zan koma ba komai zan koma to aje a kasu yawa zan koma a zo da su sun gama cin abinci za mu tawo su yanzu eh a zo akwai dakuna sosai gaskiya za ku je nake fatan dora be neman Allah yarda a gidan nan ai na ci wa gidan nan buri na ci buri a gidan nan in ɗora hawa ɗaya kuma Allah ya buɗan wasu kuɗin ɗora hawa na biyu in sake ɗora hawa na uku ai duk fili na ne ya ƙarƙashin fili na iki ni da neman kuɗi Allah na tuba ai <laughs> yanzu na fara Allah yanzu na fara neman kuɗi ta a gidan haya dai gidan haya yanzu na fara shi gina wasu Allah ya hore